Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu kamu da rahaka kamu kuma da sake saduwa da ku daga nan studio Kalangu kada ku manta dai studio Kalangu na baku damar gayyato muku da kwararru masana domin tattauna akan batutuwa da dama da suka jibanci zamantakiyar al'umma tattalin arziki kiwon lafiya da dai sauransu. Studio Kalangu ta zo muku da wata muhawara mai muhimmancin gaske wadda ta shahe batun matakan kan da garki da ake ɗauka don hana iyalai yaduwar cutar numfashi ta covid-19 a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar musamman ma a bangaren sufuri misalin 'yan taksi da kuma manyan motoci da dai sauransu waɗannan matakai ne na kan da garki gwamnati ta ɗauka domin rage yaduwar wannan cuta a cikin wannan fanni na sufuri sannan wani adadi ne na ayyukan taimako da gwamnati ta baiwa waɗannan ɓangarori na sufuri a wannan ƙasa ta mutanjar sannan wani ci gaba ne an ka samu ko kuma wani ɗanna ƙalubaloli ne an ka ake cin karo da su waɗannan tambayoyi ne za mu ƙoƙarin amsa ma a cikin wannan muhawara ta yau inda muke da anan ɗakin magana bakin da suka zo mana mun samu dai alhaji mankaila umaru na ƙungiyar sntun e wato mayan motoci da masu dakon kaya da dai sauransu eh, sannan kuma muna tare da hamza jibo na kungiyar nan ta ruwasen eh, sannan kuma muna da malam bubakar isa umaru na eh, haɗakar itan ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To a karan farko dai zamu tattauna kan matakan kan da garki da gwamnatin Nijar ta dauka a wannan bangare na sufuri amma kafin sannan mu tunatar da ku da cewa cutar numfashi ta coronavirus ko covid-19 na ci gaba da nata yin zamani a cikin duniya. Nijar ita ma wannan cuta bata barta ba. za haka wurare daban-daban na jama'a ake ci gaba da daukar matakai domin hana yaduwar wannan cuta. Bangaren sufuri na ɗaya daga cikin inda ake samun dubun tubatar miliyoyin jama'a da ke kai da kawo a cikin harkokin motoci da dai sauransu waɗanne matakai ne gwamnati ta ɗauka domin dakatar da wannan yaɗuwa ta cutar numfashi ta covid-19 waɗannan matakai ta kowane bangare dai sun kawo illoli ga eh, sufuri da kuma illoli ga ci gaban tattalin arzikin al'umma bari in soma da wato malam munkaila umaru waka baki mai ita ta yi daɗi sai ku gabatar da kanku munkaila umaru mina secretary general na sandika da transport voyageur waɗanda kan mutane. Oh. To yanzu abin da muke so mu sani eh, ya kuke ganin ita wannan cuta ta numfashi ta coronavirus. Eh, yadda muka dubinta kun san tun farkon da abun ya da ciwon ya shigo muna matakan farkon da ita kanta gwamnati ta ɗauka na tsaida da zirga-zirgar na motocin namu mm. da farkon cikin ƙasar na an ka da zirga-zirga da kuma zuwa kasashen waje mm. saboda kun san wani bi eh, motoci masu zakwa da eh, kasashen wajen nan ana iya samun mutane ci daga shigo da abu saboda haka nan mm. da cutar mm. saboda haka nan na eh, gwamnati ya ɗauki wannan mataki da ya ce da an ka hana shigowa da mutane ko da ya ce har yanzu har yanzu yau yau na zuwa wajen har yanzu Eh, ba a sake ba amma an ba mu dama saboda zirga-zirga na cikin kasan anterior din eh, niger din don da farkon duka-duka na amma yanzu an ba mu daman muna muna iya transport din cikin cikin kasar. Ta kuke ganin ita yaɗuwar wannan cuta a wannan ta mu ya kuke ganin zuwan ta a cikin wannan ƙasa ya rage ko yana ci gaba? Oh to don ba a ce ba a ce ko ya rage yanzu kuma ga, ga labaran da muka ji tun da saboda ba muna wa control din ba mm. me ga abubuwan da muka ci eh, radio da, da su television na wajen eh, minister din sante mm. abun har ya yi dama mai yanzu ana ganin kaman abun komo na yake yana dawowa an ga kaman dawowa na yake yi ita eh, muke kawo wannan abun masu shigowa ne cikin kasar tamu kamar da kuka ce akwai matakin ne waɗanda ba an ka da ba a dauka ba an ka bari ah. wannan na wajen gwamnati na yanzu aliyoyi an ba su hanya su zaka ai suna kawo baki ko da suke motocin namu ba su ba a barin su dauko su tawar su ai ana ga shigowa akwai akwai mutane waɗanda ga shigowa ƙasa da cikin mota ma mm. akwai waɗanda ga shigowa cikin kasan mai ba cikin motocin namu ba to ko su ma ana iya samun masu cutar cikin su. Na gode Malam eh, um, Munkaila Umaru bari yanzu ga kawancen eh, kungiyar wasan an ce waka baki mai ita ta fi daɗi Malam Hamza Jibo sai ku gabatar da wannan kungiya taku eh, sannan wani dibi kuke wani kallo ne kuke ma ita wannan magana ta wato cutar numfashi ta COVID-19 a cikin wannan ƙasa ta musamman a bangaren sufuri. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to ni dai sunana Hamza Jibo. Eh, kamar yadda ka ce ina cikin kawancen kungiyar nan wanda ake ce ma ruwasan kenan aka ce kawancen kungiya kenan nima ina da kungiyata sunan sunanta onan organization nigerian da zedicatar novatar kenan kungiya ce mai fafutuka da eh, yaƙi da cututtuka kamar su cutar cizon sabro da sauransu da kuma ita wannan sabuwar cuta da ta zo mm. to kawancen kungiyar wannan kuma na ruwasan shi ma yana cikin wata babbar kungiya wanda ake cema platform zc wanda ni a ciki ina cikin mamba yawwa to eh, mu a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyin horar hula kenan abin da muke gani da wannan cuta ta uh, eh, annomal virus mm. kenan mu kamar muna gani annoba ce ta zo to kuma annoba an ta zo dole a ɗauke ta a yi aiki da ita kuma a san irin yaya za mu gyara mu wani irin matakai ne za mu ɗauka kuma wani irin matakai ne al'umma za su ɗauka domin wannan cuta a rage yaɗuwarta a cikin ƙasar Nijar. ta hanyar suhuri a gaskiya an ka ɗauka cutar fa in ka diba cutar nan daga china ta fara china tana kilo dubu dubu dubu buka da munan Nijar mhm. kenan idan ta zo nan Nijar kenan ta hanyar zarga-zarga ce ta zo tun daga nan kahin ka samu wanda zai je cana dole sai ta hanyar zarga-zarga mhm. kenan wannan zarga-zarga kenan suhuri yana daga cikin babban eh, eh, eh, kaman babban hanya wanda cutar nan take yaduwa a cikin duniya ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma a cikin ƙasa tsakanin gariruwa hmm. kenan mu a matsayinmu na masu farar hula na ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan wannan mu yanayin da muke ganin ta cuta ce wanda ya kamata a yaƙe ta kuma za mu kama ma Eh, al'umma domin a yake ta. Na gode Mala eh, Hamza Jibo za mu sake dawowa gare ka barin koma sha Malam Bubakar Isa Umaru na kawancen Itan ya kuke mike ra'ayinku a game da abubuwan da sauran baki suka bayyana kan wannan cuta ta eh, COVID-19 a cikin sufuri. Mamman Assalamu alaikum. Kayan in wara wannan jawabi nawa zan ma studio kalangu godiya da wannan damar da ta ba mu don mu zo mu babata bisa wannan cutar da ta haddabi duniya e mu ga ganinmu cutar coronavirus tun ranar eh, watan mars 2020 da ta shigo ƙasan nan gwamnati ya ɗauki matakai don a yaƙe ta yanzu cutar ta yi yaɗuwa duk rana da ka guda biyu ne ake samu rana duka yanzu an yi hamsin haɗari da wani abu ake samu yanzu gwamnati ba ta bi ba matakan ba a nan ga ɗaukar wa'anda ya kamata in mun duba baya an ɗauki matakai tsantsani masu tsantsani da yawa don cutar nan ta yaɗu lokacin nan mutum ɗaya biyu duka duka dai har aka bar magana ɗaukar matakan nan ba mu samu mutum ɗari uku ba da ke da wannan cuta. le 22 mars da shugaban kasa mai girma Muhammadu Isufu ya ɗauki matakai ya ce a rihe ƙasa duk frontier a rihe akwai cikinmu cikin ƙungiyarmu mutanen da ba a tsaida ba. Syndicat Democratic de Routier du Niger, NTLM, su ba a tsaida su ba. Kuma da ba a tsaida su ba ba a ɗauki matakai ba kawai mu ga lissahinmu cikin Niger an ce ba mai mutuwa sai mutanen nan. Laihinsu ne suna tuƙin motocin da ke kawo abinci. kuma da aka ce ba a tsaida su ba a ɗauki ƙwaƙwaran matakai ba don a kare su da wannan cutar amma alhamdulillahi an yi abin da aka yi ha aka kare cikin mutanen namu ba wanda aka kama aka ce gashi nan shi ya kawo wannan ciwon cikin duniya cikin ƙasar nan mun gode ma Allah da wannan ina gode ko da gwamnati ban kare ba ina a gagauci to saboda lokacin ko tun da gwamnati ko da gwamnati ta ce masu kawo abinci cikin ƙasa su bai kamata su tsaya ba da ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai ta kare su da wannan cuta. ito eh, na na zan dawo gare ka malam bubakar eh, isa umaru bari da wajen alhaji la umaru alhaji wannan batu na cutar numfashi e, ta covid-19 ko coronavirus e, shin ana iya cewa kamar bangaren naku shine ya aka cutar ta shafa koko dai bangaren <laughs> namu ba bangaren namu na ba yeah. ka ji wa dan uwana ya faɗi transporter din motocin namu daga zirga zirga ƙasa motocin namu Da deja mhm. kaga yanzu an ce abun na yaduwa amma yanzu har yanzu motocin mu ba su zuwa waje ba su zuwa ba su hita daga bakin Niger na suke tun farkon intervention dina kaji na ce da an ka tsaida mun nan ai ba mu daga kawo mutane akwai jirage mhm. ba a tsaida jirage ba ba a dauci matakai kwararri da wannan daga sa eh, abu wani bi na nan aviyon ya yi a ya sabkar da mutane wani bi cin suna aka samu mutum biyu mutum uku mutum biyu mutum uku nan shi shigo cikin kasa abun duwa na yace bai tsaya gare su kadai ba eh, in dai ba Allah sa liktoci sun gane tun da cinye wuri a yi izole din su eh, a keɓance su kenan eh hmm. in ba haka an kai ba duwa na za su shike gai na ce maka kuma akwai waɗanda ce shigowa ta barau ne hanya ta barau ne hanya madalla <laughs> to irin waɗanda mutane eh. kaga su ma sai an dauki mezuri in ba daukan mezuri an kai ba su ma suna shigowa da suna shigowa da ita yanzu tambayar da nake so muku eh, gwamnati tana dan zuwa ta tattauna tare da ku akai akai ko jehi jehi kan ina aka kwana ina aka tashi kan yadda wato harkokin sufuri suke tafiya tare da wannan hali da ake na cutar covid ni dai in tanka sj ma structure har yanzu ni ban ga wanda mutumin gwamnati wanda dai mun da shi dai mun kai hira covid hmm. amma cin structure din Allah akwai waɗanda suke ga motsi. Zan sake dawa gare ku Alhaji zan sake dawa gare ku bari dawa gare ka Malam Hamza eh, Jibo shin eh, wace gudunmuwa ce wannan kauce naku yake kawa eh, a bangaren sufuri domin yaƙi da wannan cuta ta COVID-19? To, na gode Malam Bawa. kamar yadda na ce mu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan muna wakiltar al'umma da muke yi Eh, yanayin mu cikin aikin mu da muke yi na mu samu mu taimaka ma al'umma ne kenan wannan cuta da ta zo ta coronavirus ko in ce covid-19 kenan mun tanada abubuwa da yawa kamar yadda misali eh, yadda malamai suka faɗi su alhaji umaru eh, abin da nake so mutane su gane kan cewa lallai wai ba mu muna ganin cewa ba hanyar suhuri hanyar wannan ne a'a ai malam umar idan kamar aka ce mutunan wani ya zo ya ɗauko da cutar nan ya zo yana yaɗa ta cikin jama'a to kamar ana ganin ta hanyar suhuri nan wata hanya ce wanda kaman mutane a cikin mota guda yanzu kamar ka ɗauki mota kuta daga nan ya mai ta ɗauki wajen mutum saba'in akwai wani mai ɗauke da ƙwayoyin cutar nan ta coronavirus kenan yana iya yaɗa ta ga wannan jama'a wanda suke cikin motar wannan yanzu kamar misali ka ɗauka daga nan mota ta huta daga nan tunda za yi ƙarhe hudu sai misalin ƙarhe sai magarba za ta kai da magaran misali ko kuma maraɗi kenan kaga wa'annan mutanen wannan duka suna cikin yanayi wanda na kaman suna cikin eh, eh, eh, yanayi na ɗaukan cutar wannan mm, suna cikin haɗari suna cikin haɗari to kenan mu a matsayinmu na ƙungiya masu zaman kansu muna waye ma jama'a kai ne da su su masu suhurin ma su shugabannin motocin masu suhurin ƙungiyoyi ƙungiyoyi wannan masu suhuri wanda mm. aka san su muna waye musu kai da kan cewa idan jama'a suka shigo motar nan a ɗauki matakan kare kai kamar misali sawa wannan babet mhm, kenan ya zama ta kowane ya sa takunkumi a cikin mota mhm. ba mun ce bane a hana a hana suhuri da zawa paske an aka hana suhuri yo ai kamar mun yi amai mun lashe ne mhm. tunda eh, in aka hana suhurin wasu jama'a hallo da yawa kuma ba za su samu su zamanto tunda a bisa kan wannan suhurin suke samu suna ciyar da iyalinsu mm, eh, kenan mu da muke fafutuka kenan misali ban ginci lumfashin ka ba ka ce mutane su rika sa takunkumi ko kuma su yi aiki da matakan kan da garki da gwamnati ta ayyana eh, shin ita gwamnati kullu ai lura da cewa duk ta sa waɗannan kayayyaki ko ta bada su kyauta ga talaka ko an karya musu farashi domin yadda talaka za saya to a gaskiya sun in ce i kuma da a'a mm. i tunda a lokacin nan kamar yadda malam bakar ya faɗi a lokacin da cuta ta zo da fari gaskiya mun ga abin da gwamnati ta yi a matsayin mu na masu zaman kansu na harar kula mun yaba sosai abin da gwamnati ta yi tunda a lokacin nan an ka ɗoka cikin farmasi farmasi wannan na Nijar duk an kai wannan takunkumi ana saida shi dala arba'in a lurke a can da a dan kaman kasa ka zo neman takunkumi akwai an da ake ce maka mashi ka guda ne kenan kaga wannan kokari ne gwamnati ta yi abu na biyu gwamnati kuma ta ɗauki hallo mata kai na kan cewa za ta rarraba ma eh, kamar gurin karkar wannan da kuma tasha na sauransu eh, wanda ake shiga mota mm. an je an kai wannan eh, wannan kayan wanke hannu mm-hmm. kenan idan mutum ya zo zai shiga tasha ya wanke hannun shi da sabuli ya shiga kuma an zai huta hallo ya wanke hannun shi daga sabuli da tun wannan eh, gwamnati eh, ta yi eh, wannan amma abin da hamza kuma yanzu misalin da ka dauko tasha kan waɗannan kayan wanke hannuwa mm, a kohar tasha a kawo guda a kohar ta biyu a kawo guda a kohar ta uku a kawo guda kana ganin yadda ake samun tururuwar jama'a a wannan lokaci mutane ba za su ganin kawai bata musu lokaci za a yi ba to ka san ta ragu ta mm. rabu eh abin da nake so mutane su gane jama'a abin da muke so mutane su gane kan cewa wannan cutar fa ya kamata a ce a cikin yanayinmu da muke mu da muke ya kamata mu sa a cikin kanmu wannan cutar tana nan kuma a kowane lokaci ina iya kamata kenan lokacin wannan dan kaɗan da zan ɗauka in wanke hannuna da rayuwata wanne ne ya yi wannan gare muhimmanci a gare ni shi ne zan gani kuma abin da na gani ni na sha zuwa cikin tashoshi in gani yadda yanayin yake a matsayina na wakilin masu horar hula masu ƙungiyar horar hula na ga kan cewa gurin in aka zo babu tsari kowa in ya zo tururuwa ake a lorke in aka tsaya aka tsara aka ce to in kuka zo jera za a yi wannan da ya wanke ya ci gaba wannan ya wanke ya ci gaba sai ka gani a lokaci guda a lokacin nan sai na ga kan cewa ma a nan gurin wanke hannuwa ma ana iya ɗaukar ana iya ɗaukar tunda mutane zawa suke kowa yana so ya wanke dan an ce dole sai an wanke hannu ka gani wannan duka mu wannan shine aikin mu mu wayewa jama'a kai cewa ga yanda ya kamata a yi su masu ma'aikatan eh, masu masu suri ga yanda ya kamata su ga matakan da ya kamata su ɗauka su kuma hallo waɗanda za su a ɗauke su a kai su garuruwan da ake so wanda kenan fasinja su ma ga yanda ya kamata su yi kenan wannan aikin mu ne kuma muna yi kuma gwamnati ita ma ta yi amma abin da ta yi a gaskiya a yanzu kamar yadda malam bukari ce mun ga kaman abin an saki mm. kamar da an dar masantar da sau da eh, kyau da kyau ganin kuma ya kawo haka rashin ko kula ne ko kuma abin ana ganin kamar dai wani abu ne kamar dai ba za a bashi muhimmanci ba sosai ganin yadda akwai so bangarori wanda cuta ta kamar misalin ka ɗauki eh, zazzabin cizon sauro mm. masassara wannan ta kashe mutane fiye da ita wannan cuta ta covid-19 yauwa ka so sa mini abin da ka taba mini abin da yake mini kaikai a kwanakin ga shekaran jiya mun yi wani babban muhawara bisa kan wannan kan cewa kaman mun ga cewa gwamnati ta ba da karhi ga wannan cuta ta coronavirus kaman zuwa ga masassarar cizon sabro wanda a yau in ka ɗauka masassarar cizon sabro al'ummar da suka mutu ta hanyar masassarar cizon sabro abin da coronavirus ta kashe ya rubin ya shi so fiye da arba'in abin da masasar cizon sauro yau kamar kana nufin cutar cizon cizon sauro ta kashe mutane kashe mutane maimakon dubu biyu da ɗari hudu da mm. wani abu suka mutu ta hanyar cizon ta hanyar masasar cizon sauro mm. daga watan januari zuwa watan oktoba na shekara dubu biyu da ashirin mm. ya kamata a ce a rika wanka a duka sara ana duba bakin gatari <laughs> na gode malam malam hamza jibo bari in dawo ga gare ka malam bubakar eh, isa umaru eh, na kawancen itan ita shin ita wannan eh, cuta ta covid-19 a cikin wannan ƙasa ta jihar wasu kan ce bangaren sufuri ya yi wannan matsala ta fi shahar wannan bangaren sufuri naku shin ga mana waɗannan fannoni ne na ainihi wannan sufuri wannan matsala ta covid-19 ta raunata eh to ina so in tunatar da mutane da <clears throat> cikin aikinmu akwai cuɗuwa da juna tunda ko ya kai kiyami wani in kun shiga bisu guda da juna nan zuwa maradi ko nan zuwa zandar kuna cuɗuwa da juna sosai kenan eh, wajenmu ya kamata a ɗauki matakai ƙwaƙwaru don eh, a yi prevenir in wannan cutar ina so in koma ɗan baya kaɗan cikin magana malam hamza zazzabin ciwon saboro yana kashe mutane amma cuɗa da juna bai sa ka kama zazzabin ciwon saboro don shi ne ya sa cutar covid-19 nan ta yi cizon zazzabin ciwon saboro mugunta tun ciwo cutar covid-19 in an yi sake rana guda tana iya mamaye dun nijar duka to yadda na gai ko da muka ɗauki wa'annan matakan sai muka ga eh, ogan ma da ke gwamnati da ya ce ku tashi ku tashi ga wuta ta tashi sai muka ga shi ma ya yi shuru to wani ya yi rawa balle dan makaɗi mu ko sai muka bari dama abu ne da muke gani yana kawo mu illa tunda mutane ba su ganewa wajen sufuri in mun ɗauka wajen 'yan taksi 'yan taksi mutum hudu hudu suke ɗauka gwamnati ta ɗauki madakai ta ce mumu a'a a bar mutum hudu hudu a ɗauki mutum uku kenan la distanciation social na metro guda an ce mu ya respectan shi direba da mutum guda gaba biyu mutum biyu baya aka ce dan kan mutane su cuɗi da shi an mun ɗauki wa'annan matakai bis masu ɗaukar mutum tamanin da goma an maida su mutum sittin a wancan lokaci mun hmm. yarda eh ina zuwa hmm. mutane bis masu ɗaukan mutum arba'in an rage an maida mutum talatin hakana hakana aka yi ta ragewa yanzu mun ɗauka wajen telem telem da kana iya samun shofar guda da apprenti biyu an hana an ce daga shofar sai apprenti guda kenan distanciation social ko ina cikin ben mutum biyu biyu ne daga shofar sai apprenti kin shi ko apprenti kin ka ba ku tabuwa da juna kuma mun ɗauki itan ta ɗauki matakai duka mutanenmu mun yi ƙoƙari mun samo musu bavet sai muka ga kas gwamnati ma da take gaban wannan yakin ta saki bale mu da sai mun ɓata rai kahin mu samu tunda bavet kin nan sai wani lokaci cikin farmasi gwamnati ta yi subventionne wannan lejetabula dala 20-20 gwamnati ta yi subventionne me lokacin ne bai yi tsawo ba sai aka aza sai muka aza corona virus ta ƙare yanzu ha ana magana wa'anda aka yi ma illa wa'anda aka rage musu ƙarhi cikin kuzarin aikinsu ana neman gwamnati ta kawo tallafi don a kama musu su ƙara tashi. Bala Abubakar tunda ka taɓo wannan magana ta wato tallafin da gwamnati ta kamata eh, ta baiwa wannan bangare da raunin wannan cuta ya haddasa musu. Eh, shin mi za ka iya kan eh, takamaiman wani taimako ne gwamnati ita ta baku idan an ka dubi wannan al'amari e, e, yadda kuka dauki kuka samu asara tunda an hana ku ku tayar da harkokin ku yadda ya kamata to eh yanda nake gama in an ɗauka daga taxi har zuwa telem eh har zuwa ben har zuwa dogon eh, dogon baro midimine ne duka an rage mu karhin aiki har muna lissahin tunda mun ga gwamnati ta yi shiru muna lissahin yanzu gwamnati za ta ɗauka matakai na mutane tallafi ashe akwai sauran zomo a kaba yakin bai kare ba Tun da watannin bayan ga kaga kullum daga 75 ka har ana kai mm. kenan ciwon bai kare ba don eh, tallafin ma da muka yi lissahi eh, an ba mu hatsi an ba mu dawa mm. eh, wajen 'yan taksi da 'yan ben da 'yan dogon baro da 'yan telem an ba su hatsi su uku uku an ba kowane magidanci an ɗauki an lissafa mutanen da ba su da ƙari kwarai an ba su 100 kilo 100 kilo wani lokaci an ba su kuna malam <laughs> ina zuwa ban kare ba ka tambaye ni magana amsa ba ta kare ba to a gaggauce sai da lokaci ai akwai wa'anda aka ba kuɗi ka bari in ga ma in ka tambaya ka yi hakuri a baka kaga <laughs> ne wannan ya kawo ni nan mm. dan in ga ma abin da ya afku mm-hmm. kuma abin da ake ciki na'am eh masu bus mm. da ke tasha an ba su hatsi so daya biyu uku amma an gar modern 'yan gan modern su ba hatsi aka ba su ba an ba su hatsi so daya a fare suka ce ba su san hatsi kudi ne aka raba musu marara aka ce su tai su sai batiri ko motoci sun ga sun jima suna tsaye su sai batiri a sai pinunuwa mota da ta yi wata uku ba ta tashi ba kenan tana son pinunuwa tana son mirimine ne gwamnati ya ba su kudi yo mu ma ai motocin mu sun yi gare kenan kana nuhin dai gwamnati ta yi son kai nan ne eh wajen ba da aka ce an aiki bishiya ta ta rihe aka ce mata baki zuwa ta ce kudi bai alhali eh kenan cikin wannan harkar tallafin da gwamnati take yi tana sa bambanci ciki mu da muka ta yi muka wa'ansu suka sai da gona wa'ansu suka ta suka sai da gidajensu suka sai bis su alhaji mun kai umaru suka ce su transport da su ka gane mm. sai allah ya sa shekarun bayan ga Allah ya kawo 'yan Nijar masu kuɗi da suka ji tiwon transport suka yi karyan gar model sai ka ga mutum guda ya yi sai gar arba'in. Ka gane? Eh, eh, sai eh, yanzu sai aka gwada mu mutanen nan mutanen nan su sun yi mm, gwamnati ta ga kawo sun yi valor da wa'anga da tuntuntun suke da bisu guda biyu maimako a kama musu yanzu ina magana wato yaƙi da cutar ita eh, numfashi ta covid-19 a cikin wannan al'amari mm. eh, wani lokaci le gar modern la duka sun yi gara motocinsu tunda aka ce a yi zirganiya cikin ƙasa amma ka a yi cikin ka a zo nyamai kawai kana iya ɗaukan mota daga difa ka zo doso ka gane me ba ka zauwa nyamai ba ka hita daga nyamai ka tai difa suka ce su in ba su iya hita nyamai zuwa difa ka gane su sai dai su yi gare mm, saboda dai gwamnati ta ce kan ka ya da wannan cuta ko zuwa eh. magana ya a gaggauce saboda lokacin ne ba ya da yawa ah, ina zuwa bismillah magana kare cutar ne amma in ana ɗauka ana so a ya a yi magance wani abu ka gane mutane duka ɗauka su za a yi a wuri guda amma in an sa bambanci da wuya a cin gurin da aka sa gaba shine nake so in wato kana nufin da irin wannan shi ke sa wato cutar ma a kasa yaƙi da ita yanzu ina zuwa mm. su wa'anga 'yan transporteur voyageur da ke zaman kansu da ke cikin tashoshi na Nijar da aka ce gwamnati a karige Muhammadu ya ɗoki ayar doka ya ce don a kare mutane da cutar covid-19 zirganiya ba a yin ta cikin yamai amma cikin Nijar ko ina an ba da dama a yi su ga sun hidda motoci daga yamai sun kai su cikin kasa. don 'yan Nijar su yi walwala yadda ya kamata yanzu sai ga nan ana magance ciwon illar da ciwon ya kawo cikin ƙasar sai a ce su ba komi ne ba wa'ansu can da suka ce wanda gwamnati ya ce a yi 'yan niger si zaganiya cikin ƙasa da ba cikin yamai ba su ne aka ba muhimmanci bisa wa'anga. Eh, Malam Abubakar eh, na gode Malam Bakar bari dawo gare ka Alhaji Munkaila Umar abinda eh, Abubakar ya ce haka ne. <laughs> ai ni duk magana duk magana da zane duk ya kare shi eh to yanzu ya kuke ganin za a daidaita ita wannan matsala to daidaita matsalan ba ba mai wuya na ba kowa ya san gaskiya eh. yanzu wada problem dinga ya faru babu wanda bai yi hasara ba tunda abun da mutum ka saba ka samu hmm. ya duka duka kowa kowa nashi ya lalace wato kowa dai asara in masu manyan kar din da shika hodin nan masu hmm. gara modern in sun in sun gani an ga gwamnati ya gani suna sun yi hasara da yawa mu ma da aka aka maida kaman kananan transporter mu ma mun yi hasara muna tunda mu namu namu nan na mun sani hmm. nan transport voyageur suka mutane suka ɗauka mu ma mutane na muke ɗauka to wani na difference din don mina war kaji wancan ya nan don mina difference din mun da labari mun ji labari lokacin da an ka ba su kuɗi mun ko an ka ɗauko hatsi da da dawa na 50 kilo 50 kilo na an kai muna eh, eh, kenan mu ba ku da dogon guri kenan eh, eske gaskiya na wannan <laughs> to yanzu abin da abin da yake so lokacin da ba a bude legar modern suwa na ga transport din cin kasa da ku gare mu na sun ga koya sun ga su Allah ba su arzikin sun yi karhin mu e to yanzu ya za ku yi ku eh, ku sa gwamnati ita ta ba ku hakkin ku hakkin wane wane ko eh, bayan bayan magana Eh. magana ko sai an so na ka daukar ta eh, kana iya kai magana me o ana ce ana amsa maka lokacin da kana kaka maka eh, to in da ba sai ayi ayi ayi waci da shi alashi wannan magana ta ku an ka diba kenan idan ku kuma kuka ci gaba da ayyukan naku kenan idan za idan ka diba wato wannan matakai ma ba za ku girmama su ba domin kuna so ku yi ta da harkokin muna girmama abun da ya sa muka girmama hmm. yanzu abun ni ka dago ni ah, a ka dago ni parce que abun da ya sa muka respected ne sarwan abubuwan ko da an mm. cuta muna dai ba mu so mu cuta muka samu yan uwan mu na in ciwon ga ciwon ga in bai kashe ka ba ya kashe dan uwanka kenan hasaran har yanzu akwai akwai ta mm. shi yasa mu ce nan muna biya muna respecte amma gwamnati ya yi resejir din kanshi tunda motocin mu sun zaka bisa bariyar inda aka tsaya babu irin control da ba a yi muna waɗanda kar da sun zo sai a saka musu ya na su wuce mm. ai tun lokacin da an kawar bambancin ba ma ga covid din yana sun kawara shi mm. eh to yanzu abin da nake so in sani alhaji ya za ku kara eh, hada karhi da karhi ta da gwamnati domin eh, ku yaƙi wannan cuta a daktar da yaduwarta sannan kuma eh, ku nemi gwamnati da kuma ta dafa mu solution guda na yalla gare mu mu mm. yalla mu yan kungiyoyin na na transport voyageur din ga wadanda da adadin tashoshin hmm? yalla sai dai in mun gamu mu gamu da sarawan yan uwanmu parce jan taxi ko jan eh, puwalu hmm. ai ci mugura sunan su duk transport na yau ko da velo na haka daukar mutane ana biyan ka transporter kace mhm. sai an gama kai kuma mu kama mu samu société civile ya kama muna sino mu an yadda muna an yadda mu to eh, eh, tun da kace haka eh, shin wannan bangare naku bai samu wani taimako ba daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu haka domin gana an samu dama ko zarafi ka futa ko guda <laughs> bayan yan sakunan gana nan ce mai nombre yan sakunan gana an kai mun 421 sakunan shi ɗaya na shi ko gwamnati na gwamnatin to aika gwamnati ya ce zai taimaka ma eh, duka waɗanda wannan cuta ta ma illa ko kasan papiya nawa an ka aika mun an ka aika min biro da mun kai ramfili da aika saboda irin haka nan din kasan ko nona ah. an to kun mu ga komai har yau watakila kuna gani a gaba ko yaushe bare da waje eh, eh, malam hamza shibo wannan kungiya ku ya take ta da aukanta na wadda kan al'umma musamman a bangaren sufuri domin ganin wannan ita cuta an dakile yaduwarta a wannan ta mu. To, eh, kafin in amsa da eh, wannan tambaya da kamni ina so in kaɗan ƙara kan bisa kan <laughs> abin da Alhaji Umar ya faɗi. To, ah. abin da nake so in tunasar da Alhaji Umaru eh, tun da cuta wannan ta kunno kai a Nijar. Mu 'yan ƙungiyoyin horon hula mun yi wani zama muka yi abinda ake cema declaration de presse wanda ta aka yada ta ta hanyar telezuka da masu zaman kansu don ta gwamnati inda muka ja hankalin gwamnati cewa lalle lalle wannan cuta ta coronavirus ta yi illoli da yawa kuma cikin wanda muka sa a cikin wannan declaration kin nam mun sa yan transport mun ce dole kenan idan ana so abin abin ya zo matakan da aka ɗauka a bashi muhimmanci a bisa fanni fanni dole ke gwamnati ta kama musu to ina jin cewa wannan deja kokari ne wanda muka yi na cewa mu tunasar da gwamnati kan cewa ya kamata a kama ma kowa abu na biyu da muka yi shine mu ma masu kungiyoyi masu zaman kanmu kun san gwamnati ta buɗe babbar gidauniya wanda aka kowa ya kawo nashi gudunmuwa tunda mu a lokacin nan a da mu mun so mu ce bari mu gani wani ina da ina da ina za mu kama ma sai gwamnati ta ce ba haka nan ne za a yi ba za a buɗe babbar gidauniya to kowa ya gani kungiyoyi masu zaman kansu daga masu miliyan goma masu ah. miliyan ashirin masu miliyan biyar masu miliyan uku eh, haka muka zuzuba kuma bayan wannan mun sayi kayayyaki wannan kamar takunkumi kaman an haka wanke kanu duka mun ba gwamnati mm. kuma gwamnati ta ce za ta rarraba an da ya kamata to wannan shi abin da aka gani ne abin da aka yi ne ko mm. to kuma abin da kuma gwamnati ta zayyana shi kuma wannan wata magana ce daban mm. yawwa magana ta ta ƙarshe da nake so in haɗi shi lalle akwai matsaloli da yawa a cikin wannan tahiyar da muke ta yaƙi da cutar coronavirus amma abin da nake so mutane su gane duk abin da za mu yi mu ga lahiyar mu da kwari kahin mu ga wasu awabi kenan da gwamnati ta bamu da gwamnati bata bamu ba lahiyar kanmu ita ce babban abu wanda ya kamata mu riƙe kenan ina kira da 'yan transport ina kira da kuma fasinja wanda za su shiga motoci kowa ya zamanto wannan hanyoyi na kare kai da kai ya zamanto a ce ana ana zayyana shi mm. kenan kaga a da ai a da wannan takunkumi ma a da fari ai alhaji cewa aka yi ba hanya ba ta karuya shi yasa aka aka rarrage mutane cikin motoci amma sai aka ga kan cewa wannan takunkumi idan malam bakar ya sa ni na sa lalle akwai kariya tsakanin mu mm. kenan yanzu ya tun da dai gwamnati ta bari yanzu ana yin transport ana ɗaukar adadin mutanen da ya kamata to ya kamata kuma alhaji ku magabata na transfer da malam bubakar ya zamanto a ce kun ɗauki matakan cewa wannan takunkumi kowa ya sa shi kayan ya shiga mota wannan abu na ɗaya kenan tallafin da zamu kawo muku shine kan cewa mu muna ta da hanyar da zamu je mu ci ma gwamnati wannan abin da aka yi yayi daidai wannan abin da aka bi daidai ba Eh, na gode ga alhamza ba ka kare magana ba domin zan sake dawa gare ka eh, malam <laughs> malam bubakar kana so ka kara amma a gurguje saboda yanayin da muke ciki an yi zancen taimakon da ta kamata gwamnati ta bada wanda ma hamza ya taɓo wata gidauniya da aka wa ya zancen yake wajen da hamza yake magana ba ka ga ina dariya ba <laughs> eh mana in ka diba takunkumin mu ma da eh. hamza importe eh. ni ni na wo local ne eh. don mu muka tallafo abu mu mm. mu muka yi abu mu est kanmu que mm. ka gani mu kungoyin mu mun tallafa mm-hmm. don mu kare ɗan uwanmu da wannan cuta mm. amma in an bugi mutum ba a hana shi kuka mm-hmm. yau allah ɗaya san mutanen da suka yi zama da taksi na kansu da yau ba su da na kansu in ba a rage shi ba da ya kamata da aka ce mu mu rage mutanen da muke ɗoka ya kamata a ce gwamnati ta rage kuɗin mai mm. ka gane wa'ansu takardu da muke saye gwamnati ta ce ta rage mm-hmm. yahi a ce yahi a ce watan wata uku hudu ana hana mu mu cika motocinmu da mutane mm-hmm. a zo a bamu kilo ɗari na hatsi ina alheri yake ina tallafin da aka mun to cikin wannan cikin wannan albarkar wannan abun mutane da yawa sun kare sai dai in Allah ya tada su. Sai da magana eh, eh, banki da ta kamata ah, wannan eh. yanzu ne kake ga mini yanzu ne kake ga mini tunda cikin kawancen mu ma itan ni ban baya tunda ni magatakarda ne na biyu mm-hmm. ka gane kuma bancin wannan ina da kungiya ta kaina wadda ake ce ma syndicat national de conducteur de ben ni ne maga takardar in ana yan ben magana cikin niger ni ne ya mm-hmm. kamata a kira ba wanda ya kamin wannan zancen mm-hmm. kai ne ka gaya mini yanzu naji kana gaya ma hamza ka eh, gane eh, eh. kuma wannan damar wannan cutar ya kamata mu tsaya da zuciya guda mm-hmm. manuhanmu ya zama guda ka gani mu tsaya mu yaƙe ta don mu hidda ta cikin ƙasanmu tunda cuta ce da in ta kama mutum ana iya warkewa muna iya hana kowa da kowa ya kamu to yanzu a ganin ka waɗannan kalubale eh, ne suke hana wannan eh, matakai na kawar da ita wannan cuta da kuma waɗanda suke sa ma mutane ba su girmama wasu matakan kan da garki da gwamnati ya ce a ɗauka abokina ka yi tsoron yunwa Allah ya haraba kowa da yunwa iska ka gane sai vrai lahiya ta hi komi me in kana jin yunwa ba ruwanka da lahiya le eh, abin ga matakan da ya kamata a ɗauka da a kare kai da wannan cutar wallahi su wata mance su masu suke mun yi zaman nan bisa ramfon ramfon muke tsayawa duk taksin da ta wuce in mutum hudu ne ke ciki duka sai mun ba su bavet guda guda amma ba mu da karyin mu ci gaba da irin wannan abu gaskiya eske ka gane eh. wa'ansu tun ka ba su bavet kin sun sa gaban ka don su girmama ka ka ba su hmm. in sun tai gaba sai su yadda su yadda to mike ka kawo haka jahilci ne ko da rashin jahilci ne da rashin yarda hmm. ka gane eh gwamnati ya kamata kahin wannan cutar ta zo ka gane mu kungiyoyin mu suna nan me zai hana gwamnati ta samu aiki tunda mu mun ce muna nan zaman al'umman muke don mi gwamnati ba ta kira mu a yi horo a ba mu sani mu mu mu ba 'yan uwanmu wannan duk magana ka gane magana shahil ya kamata mutanen gwamnati wajen kiwon lahiya su ɗoki matakai da ƙungiyoyi da ke nan dama. Ina gode malam abubakar isa umaru eh, baba alhaji mun kala eh, wani kira gare ku Abin da za ni fari kiran da ni duk da jihar yan uwana sun hore mm. abu na da ya kamata mu duka mm. na ya kamata mu yi cudeya saboda mu samu mu kokowa da ita don cuta an ce cuta cuta alloba ce mm. cuta alloba ce surtout wagga na, eh, covid-19 COVID mm. alloba ce tun da abin da ka gani a ce a yana shin yau gashi nan nan gare mu muna ya ce na yana kashewa ah? mm. abin da ya kamata gwamnati da kanshi gwamnati da kanshi ya dauki matakai na foron ga da dan uwana ya hodi yanzu -hmm. mutane waɗanda a shigabin nan nan na na kungiyoyin nan hmm. ai horonsu su ma su mutum guda guda ko bibu ko wani ko wace eh, structure a ɗauka ai horonsu sun za kamar malamai waɗanda daga zuwa cin structure structure din suna sensibilize da mutane ba su kai waɗansu wallahi in ka shekara yanzu in ka ba su ba zata ba su sashi hmm. da su ne ta kusa karkashin ka eh, kusa gare ka in ba su sa ga aljihu yadda su kai su shiga harkar su kuma gwamnati ta ɗauki matakai na shafe ma sauran mutane ko rukunoni hawaye ga asarar da ita wannan cuta ina zauce gare ga wannan to a gaggauce tallahin nan ka amince da shi yawa an yi ma wani ba a yi ma wani ba ba gaskiya na ba To yana gani duka-duka da haka ne za mu zo ƙarshen wannan muhawara mu ta wadda tara ta kan batun matakan kan da garki na yaƙi da cutar numfashi ta covid-19 eh, ko kuma coronavirus eh, a ɓangaren sufuri a wannan ƙasa ta mu ta nijar waɗannan ƙalubale ne waɗannan matsaloli ne an ka samu a wannan ɓangare duka dai ta da baƙin namu mun samu amsa da muka bada abinda za a riƙe ake kenan shine gwamnati dai ta mai da hankali wajen kara ba da ƙarfi wajen kare al'umma Nijar daga wannan cuta. Malaman da kuka ji a cikin wannan mahara ta yau mun samu wakilin ƙungiyar Ruwasan da kuma Onan Malam Hamza Jibo sannan kuma na kawancen Itan Malam Abubakar Isa Umaru da kuma mun kaila Umaru na ƙungiyar masu eh, transport voyager eh, na wannan ƙasa ta Nijar. A bisa kan talabijin na samu taimakon mala Amina Hassan sannan a bangaren daukar video akwai Mustapha Ayuba ni malaman ma'adani ke ce da ku sai wani jikon a huta lafiya.